zan muku bayani akan mugayen ƙawaye ƙawaye bai ma'ana ƙawaye kala-kala ne ana samun bana gurbi a ciki to ni akan bana gurbin zan yi magana don allah yan uwana mata ku tsaya ku lura akan irin ƙawayen da suke bibiyar ku wata za ka ga ba halinta ba ne amma sanadiyar wata kawa sai kaga ta bi halin da bai da kyau misali akwai kawar da zaka ga kuna tare da ita ba ka shan ko da sigari amma ita tana sha yau da gobe yau da gobe kuna tare zaka ga ta dauka wani ka dauki wannan ɗabi'ar to don allah mata ku mu kiyaye akwai wata tana da kawa suna good time suna tare da ita so irin ashe ita tana shaye-shaye babu irin abin da ba ta sha ita kuma wannan fa baiwar Allah ce amma irin yau da gobe dan uwana a nan zan dakata ba kuma zan ce zan dakata ba ne gaba daya